yau da gobe daga muryar amurka a washington dc tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya da wannan maraicen na ranar talata ɗaya ga watan satumba. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25, 22 shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage Ibrahim Jirmai da ni Maryam Dauda. Yau rana ce da yau da gobe ke tattaunawa akan ilimi da fasaha da sana'a Yau ma za mu ci gaba da tattaunawa a kan tanade-tanaden da gwamnati ke yi wajen kare hakkin ɗalibai, manya da yara daga miyagun malamai. Waɗanne matakai ne ɗalibai mata ya kamata su ɗauka wajen ƙwatarwa kansu 'yanci ko kuma gujewa tarkon miyagun malamai? Akwai matakin da mutum zai ɗauka, don saboda idan ka faɗa ma iyayenka, to suka kaga ba su ba da goyon baya akan abun ba to zai iya in ya kira ka a waya yana da namban ka za ka iya dannawa kai recording din komai ka bada in ya so kin gani gashi zahiri an ji muryan shi kuma za ka iya kai samun wani babba haka a makaranta ka bada don saboda a kai karan shi a san matakin da za a dauka a tare da shi Al'umma tamkar jikin ɗan adam ce wanda ya kunshi sassa daban-daban. In har ɓangare ɗaya ya samu matsala za ta shafi sauran ɓangarorin. In haka ne, wace gudunmuwa al'umma za ta bada don taimakawa wajen kare haƙoƙin ɗalibai da wasu malamai ke cin zarafinsu. Babbar gudunmawar al'umma shine na farko su sa idanu a kan yaransu. sannan kuma na biyu idan waɗannan abubuwan sun faru su daina kallon wanda aka yi wa su daina kyamar shi wanda aka yi wa laifin abin ya faru a kan katin jikin ɗin ko faɗe ko kuma ta samu an ci zarafinta ne ko malaminta ne domin za a gani da rashin a ai wannan malaminta an ci yayi kaza a ai lalle karshen ta ya faru su daina duba irin wannan A filin matasa masu basira kuma yau za mu kawo muku ƙarshen hirar da muka yi da Maryam Awaisu wadda ta rubuta littafi a kan cutar amosanin jini mai suna Burning Bright a Turanci. Lamis Maya Murtala kuma na nan tafi da filin girke-girke. Bayan haka za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya duka cikin shirin yau da gobe. To a shirin namu na yau Maryam Uwaisu ta ci gaba da yin bayani akan cutar amosanin jini da kuma yadda za a iya gujewa wannan cutar a lokacin da abokin aikinmu Yusuf Harande ya hira da ita. Kamar mutanen da suke a karkara ta ya za su yi iya gane cewa ɗansu ko ‘yarsu tana da wannan cuta. Eh to gaskiya zuwa asibitin da shi ne ya fi amma wanda suke karkara in suka zo asibiti yadda ake ganewa suna complaining cewa gaɓoɓi yaran suna kumbura yana yawan kumbura ba tare da sun bige ba ko wani abu kuma su ta kuka cewa akwai ciwo sannan idanunsu shine ma na farko idanunsu yana kala yalo sai a ta cewa shawara ne idanunsu yana kala yalo sosai bale in ba su sha ruwa sosai ba to akwai wani wasu dai da zan ce in dai ba likita bane ko ka saba ganin masu ciwon ba aka gane sosai ba amma akwai wani irin goshi da suke da shi akwai wasu irin haƙora da suke da shi sannan kuma akwai babban ciki sosai amma dai zuwa a yi gwajin na asibiti shine ya fi. To a takaice kina nufin kenan duk iyaye da suka ga 'ya'yansu suna da wa'innan alamomi da kika bayyano to su garzai zuwa asibiti don a ainihin duba su kenan. gaskiya ya kamata da gaggawa. Za a iya cewa kenan yanzu kamar ke tun da Allah ya sa kina da wannan cutar za ki iya in kika haifi ya'ya mm. su su zama suna da ita kenan? A sosai kam in dai ba na aure wanda jini shi AA ne ba wato duka jini mai kyau. Kaga duk yanda aka yi yaran duk goya aka yi wasu dauki sinadarin nawa mara kyau dole na shi mai kyau ne sai su zama duka su fito AS kenan sai dai in an yi haka shine ba za a samu matsala ba. To wannan littafi naki da kika rubuta malama Maryam kin rubuta eh. shi ne da harshen turanci to kina eh. tunanin akwai waɗanda za su zama da cewar suna jin Hausa kuma ba sa jin turancin nan ta ya za su yi su fahimci wannan eh. littafin naki ko su fahimci saƙon da ke cikin wannan littafin naki eh gaskiya na yi tunanin wannan a yanzu babu yadda wanda baya jin turanci zai iya fahimta ko karanta wannan littafi saboda haka ina fatan zan samu a juya shi zuwa harshen hausa da na san labari ne da gaskiya mutane ya kamata su karanta to wannan littafi da kika rubuta malama maryam shi wannan labarin da ke cikin wannan littafin labari ne na gaskiya ko ko labari ne irin na tatsuniya to an haɗa da duka biyu labari ne na tatsuniya saboda mutanen da ke labarin ba wai da gaske akwai su ba amma shi labarin kakan shi labarin mutane da yawa ne masu ciwon nan irin wahalhalun da suka sha tun da kala kala ne da yawa saboda haka sai na ɗauko misalai kala kala sai aka sa shi a cikin labari sai ya zama yana faruwa a cikin labarin wata to in ce yarinya ko mata guda ɗaya a cikin labarin To abin da ke faruwa da ita da gaske irin abubuwan da ke faruwa kenan da mutanen da ke da wani wannan ciwon amma ba wai akwai wata mai suna irin ta bane da gaske da duka abubuwan nan suka faru da ita to ta kike ganin ya fi sauki a magance ita wannan cuta ga masu ita waɗanda ba su da kuma zarafi gaskiya eh, maganin babu maganin da ya fi tun daga farko a kiyaye kawai tun da ciwo ne wanda za a iya kiyayewa a gaishe da Maryam a Awaisu. Duk da ana ikirarin cewa akwai kungiyoyi da gwamnatoci da ke kare haƙoƙin yara a ƙasashe musamman ma a ƙasashe masu tasowa wanda suka hada da Najeriya, amma har yanzu ana muzanta haƙoƙin yara lokuta da yawa. Wani irin tsari gwamnatin Najeriya ta tanada wajen kare haƙƙin yara? Tambayar mu nan ta jiya, kuma ga yadda kuka amsa wannan tambayar ta Facebook. tab hakika zai yi kyau gwamnatin najeriya ta sa azama wajen kare hakkin yara domin su ne manyan gobe kuma da yawa wasu talauci ya sa ana bautar da 'ya'yansu wannan hannunka mai sanda ne ga duk ƙungiyoyin da ke cikin ƙasa baki ɗaya saƙo daga hafizu balarabe gusau yau da gobe kawai duk wanda ya ci zarafin wata kawai a ci shi zarafin don ya gane kuransa ko a kai shi gidan maza kai a yi duk abin da dokar ƙasa ta tanadar. Yau da gobe Allah shi ƙara muku fasaha amen. saƙo daga Baba M banki. Yau da gobe, hakika ina kira ga gwamnatin Najeriya da su kula da karatun yara. shine kawai zai taimaka wa wasu yara da suke aikin bauta ko kuma aikin da ya fi ƙarfinsu. saƙo daga Muhammad Bashiru da Mariola. A gaskiya ba mu yarda ba, ana ta yaudara mu da yara manyan gobe kuma har yanzu goben ba ta yi ba. Ana ta kashe mu, babu ilimi sai ɓata mu da 'yan siyasa ke yi. Gaskiya lokaci yayi da za mu tashi mu kwaci kanmu don mun gaji da gafara sa ba mu ga koda kura ba balantana ƙaho. Sako daga Muhammad H. Awal. To, ni dai shawara zan ba wa gwamnatin Muhammadu Buhari ya kamata ta inganta rayuwar yara da ba su kyakkyawan ilimi, domin ilimi shine farkon inganta rayuwar yara, domin yara manyan gobe ne. Allah ya sa gwamnatin Buhari ta duba wannan. Sako daga Arabiya Awwal mai faci. Yau da gobe, abin da gwamnatin Najeriya ya kamata a ce tana yi a kan haƙƙin ƙananan yara shine a saka doka mai tsanani ga duk wanda ya ci zarafin wani ƙaramin yaro ko yarinya Wannan shine zai magance matsalar cin zarafin yara. Sako daga Adamu Dan Abiola Kumu. Yau da gobe, ku daina wahalar da kanku akan neman amsar cewa wani irin tanadi ne gwamnatin tarayya ta yi akan ƙananan yara. Ganin cewa ko mu matasan ƙasar ba wani hakki da muke samu akan yadda ake rabon mukaman ƙasa, ballantana a yi zancen haƙƙin ƙananan yara. Sako daga Nura Bello daraja kaset Gusau. Hmm, gaskiya kam, ya kamata gwamnatin kasar ta kafa wani kwamiti wanda za su kula da haƙƙin yara don kuwa yara su ne manyan gobe a rashin kula da haƙƙin su ne yasa tarbiyyar su ke taɓarɓarewa idan tarbiyyar su ta taɓarɓare kuma sai ka ga sun faɗa wani halin da za su hana mutane sakat sako daga hassan ibn muhammad almungawi macina yara matasa magidanta tsofaffi duk tsintsiya maɗaurinki ɗaya ne ya kamata a tallafa wa kowane bangare a harkokin yau da gobe. Sako daga Muhammad Habibu Abubakar Gombe. Babban hanyar da za a bi domin ganin an inganta rayuwar yara a Najeriya ita ce a samar masa da ilimi ingantacce domin shine zai dora su ga ingantacciyar rayuwa mai dorewa. tare da inganta rayuwar uwayen yara domin su ne za su sanya ido domin ganin cewa wani ko wasu gungun mutane ba su tauye haƙƙin yaran da sunan yin ayyukan ƙarfi ko barace-barace ba sako daga abdulmalik sa'idu gusau mai bire da tashar bagugusau. gusau Makonni biyu da suka wuce mun kawo muku muhawarar zauren matasa wanda duk maza ne suka yi wannan muhawarar game da taɓarɓarewar dangantaka tsakanin malamai da ɗalibansu. Yau za ku ji daga ɓangaren mata akan irin barazanar da wasu malaman ke wa ɗalibansu a ƙarƙashin jagorancin Halima Abdullahi. Ga yadda tattaunawarsu ta kasance. Wannan lokaci ina tare da ɗalibai waɗanda kowace ta fito daga makarantarta daban bari in fara da malama shakar yanzu yaya kike ganin yadda a jami'o'i ko kuma makarantun da suke gaba da sakandare har ma a wasu makarantun sakandare sai ki ga malamai ke neman ɗalibansu ta hanyar yi musu barazana da za su faɗi da su jarabawa ko kuma dai wani abu makamancin wannan ke ta yaya kike yi wa abin kallo salamu alaikum da farko dai zan ce malaman su ma son zuciya ne suke yin wa'annan abubuwa dan ya za a yi kawai dan saboda kana neman wani abu yarinya sai ka ce kawai za ka bata mata jarabawa ita kuma dan saboda bata dogara ga Allah ba kenan sai ta ce ita ma za ta baka haɗin kai to su ma ɗaliban dai suna da matsala a ta wannan kuma su ma malamai dai sai na ga amana ne iyaye suke basu a game da yara ke kuma wani hange kike yi na ganin laifin waye su ɗaliban da su ba za su ɗaukar wa kansu mataki na su hana malaman lalata musu rayuwa ba ko kuma a ganin ki. malaman ne. Eh to, su ma ɗaliban da kwai matakin da za su ɗauka a kan yadda hakan ba za ta faru. In yau malami ya kirawo ka ya ce maka ga buƙatarsa, mm. kana iya faɗa masa uzurinka. In ya ƙi ya nemi ya ɓata maka ya shiga maka rayuwa da kyau, kana iya zuwa ka faɗa wa iyayenka ka ce to kai fa malam kaza gashi shi abin da yake cewa har yana son ya ɓata maka result ɗinka akan cewa kai ka ce ba za ka bashi gudunmawa ba kuma in ya shigo class wani lokaci sai ya kore ka ya ce ba za ka kai attending class ɗinsa ba saboda kawai ka ki ba shi haɗin kan abin da yake nema a tare ita munni biya yanda ta ce za ka iya zuwa ka gaya wa iyayenka ko kuma wani abu makamancin haka gashi malamin ka yana neman ka zai bata maka rayuwa a makaranta to ba kya ganin a matsayin ki na ɗaliba ko da akwai wasu hanyoyi da ɗalibai za su bi ko da wannan malamin ya musa na tabbatar da shaidar eh hakan ta faru to eh akwai matakin da mutum zai ɗauka don saboda idan ka faɗa ma iyayenka hmm. to suka kaga ba su bada goyon baya akan abun ba to zai iya in ya kira ka a waya yana da namban ka mm. za ka iya dannawa kai recording din komai ka bada in ya so kin gani gashi zahiri an ji muryan shi kuma za ka iya kai samun wani babba haka a makaranta ka bada don saboda a kai karan shi a san matakin da za a dauka a tare da shi wani lokacin mun ni biya ba kya ganin da laifin ɗaliban su ma suna da irin nasu son zuciyar na idan su malaman nasu sun nemi same su su ma su ba su haɗin kai saboda yanzu kusan matasa idan su kowa ya riga ya rufe so yake yi ya ci wannan jarabawa. Eh haka ne kuma saboda kowace ɗaliba ita burinta ta ga ta samu abin da ta je nema saboda ta ga ta kyautata wa iyayenta kuma ta fito da sakamako mai kyau. To amma fa dai kamun kai ya fi komai a cikin dai rayuwar nan da muke ciki. In dai mace tana da mutuncinta ya fi mata komai a rayuwa ba wai fita da jarabawa mai kyau ba ka fita da jarabawa mai kyau sannan ka fita kuma jiki babu kyau ai babu daɗi to a ƙarshe shakartu wata shawara zaki ba ma ɗalibai da malamai to daga ƙarshe dai ina cewa yan uwana ɗalibai kowa dai ya rike mutuncin shi don saboda mutunci ya fi komai don in har mutuncin nan ya zube to fa ba yanda za a yi ta samo shi kowa ya rike yanda Allah ya zaunar da shi kawai su tabbatar da hakan ne amma in ba haka ba saboda kana gaba da mutum kawai sai ka nemi ka bata mai rayuwa dan son zuciya kuma suna da yaya ba sa tunanin cewa su ma rayuwar su za a lalace shi to shi isa a ƙarshe famin biya me zaki ce to ni dai ina ba mu shawara mu dai ɗalibai akan mu riƙe mutuncin kanmu kuma mu riƙe wa iyayenmu su ma nasu mutuncin saboda iyayenmu za su ji daɗi akan yau ga yarsu ta gama karatu lafiyar Allah su kuma malamai su ma su riƙe nasu mutuncin su riƙe wa ƴaƴansu mutunci da ƙannensu in ba su da ƴaƴa suna da ƙanne in ba su da ƙanne suna da ƴan uwa yau da gobe in ba a lalata naka ba a lalata ɗan uwanka to ma sauraro kun ji dai yadda muka tattauna da waɗannan ɗalibai a wannan fili na yau da gobe da ke zuwan muku daga muryar Amurka. Halimatu ke cewa a ci gaba da kasancewa da wannan shiri na yau da gobe. To madalla a gaida Halima Abdullahi da zauren ɗalibanta. A makon da ya gabata abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya tuntuɓi barista Maryam Ahmed Sabo akan hukuncin da ka iya biyo bayan laifin cin zarafi. a yau kuma barista maryam ta bayyana yadda gwamnati za ta yi dokoki da za su magance wannan matsalar a makarantu da kuma yadda iyaye da al'umma baki ɗaya za su taimaka takaice za mu iya cewa akwai wata mafificiyar hanya da ya kamata a bi don magance irin waɗannan matsalolin a cikin makarantun gaba da sakandare ga baki ɗaya a ƙasar gaskiya akwai hanya na farko dai a musamar da policy na sexual harassment ɗin wannan na neman ɗalibai 'yan makaranta na farko kenan sannan kuma abubuwan da suke faruwa lalle su yaran nan da iyayensu taimaka musu da su kuma kungiyar malamai eh, ta makarantu da shi student affairs office taimaka musu wajen idan abin ya faru su ga cewa sun je an kai kara malamin nan an gabatar da shi an yi mishi hukunci domin yin wani hukunci shine zai samar da cewa ya bayar da darasi ga wani ma idan iya tunanin yi ba zai yi ba idan har abin da ake zargin malami da shi ya yi akwai sakaci ga irin yadda ake tafi da bincike da yadda ake tafi da irin wannan shari'a shi yasa baya ba ma yaran kwarin gwiwa idan ya faru din masu suke so faɗa don haka nake kira da hukumomin da ya dace idan har yarinya ta zo ta kawo wannan ƙara a san yadda za a kare mutuncinsa a kare kuma identity ɗinta kada a bari cewa an san kowace ce ta zo ta kai ƙara ɗin gashi gashi sannan kuma samar da policy din na sexual harassment a makarantunmu na gaba da sakandare zai taimaka idan har majalisa ta ƙasa national assembly suka samar da wannan aka fito da shi aka aiwatar da shi domin aka ce wai rigakafi ya fi magani so mu yi kokari mu samar da waɗannan domin ba mu fatan ma hakan ya faru har aje ga wajen hukumomin shari'a To, Hajiya za mu duba mu ga cewar wani irin tanaji ne ake da shi a gwamnatance wanda yake ya kare haƙƙin yara. Oh, alhamdulillah akwai tanade-tanade da dama waɗanda suke sun kare haƙoƙin yara. Na farko dai ta ga akwai ma wannan Child Rights Act da muke da shi, kundin wanda yake kundin tsari na kare haƙoƙin yara na ƙasa. Ko da yake shi yana da matsaloli domin har yanzu akwai wasu jihohi na najeriya da ba su karɓa sun zama da shi dokoki ba me yasa kuwa saboda akwai wasu sashuka na cikin wannan kundin kare haƙƙin yara da ya saba ma addinin musulunci shi yasa a wasu jihohi musamman na arewa zaka ga har yanzu ba su karɓe shi ba amma kamar jiha irin ta kano ta yi ƙoƙari har ta fito da wani kundin cewa kano social rights protection law domin kare haƙƙoƙin yara shi wannan kundi na kare haƙoƙin yara a gaskiya ya samar da hanyoyi inda za a kare haƙoƙin yara na lafiyarsu na ba su ilimi na kula da su na kuma ciyar da su sannan kuma na hana wani ya ci zarafinsu idan ya ci zarafinsu da abin da doka ta tanada sannan kuma akwai shi wannan eh, shi ma kundi na wanda yake hana fatocin yara Uh, zuwa wani uh, daga ƙasa zuwa wata ƙasa ko ma daga wata jiha zuwa wata ƙasa yayin zuwa wata jiha shi ma ya tanadar da hukunci iri-iri wanda ya fara tun daga ɗaurin shekara biyar har zuwa ɗaurin shekara goma da kuma ba da tara ta dubu hamsin har zuwa miliyan biyu ma idan aka samu dukkan wani ko da uh, airline wato um, masu jiragen sama da suke ɗaukan yaran ma suke tafiya da su idan an same su da wannan laifin kuma za a yi musu tara a ci za a ci su tara sannan kuma shi kanshi air operator din wanda yake da wannan abin nan airline din za a iya ba shi um, gidan yari na wasu shekaru sannan kuma waɗanda suke yi din waɗannan mafatocin na yara idan an same su da laifi za a iya kwace kuɗin da suka samu wanda akwai wani abin trust fund victims of trafficking foundation trust fund shi wannan dokokin na prohibition against uh, trafficking in persons din wannan ya samar da cewa aka karbe musu wannan a sa uh, a cikin wannan sannan ita shi kanshi penal court din nan dokoki tsarin hukunce-hukunce da kuma shi kanshi criminal procedure act dokokin shi na tsarin hukunce-hukunce na bangaren kudancin kasa duk ya yi tanadi na yadda za a kare yara idan an ci zarafin yana daga cikin cin zarafin yara hatta dabbobi idan an ci zarafin su an maltreating su ko shooting ɗinsu za a ka za a yi mutum hukunci sai dai in ba a kai rahoton ba kaga kamar idan yarinya an an ci ta tsari na ɗari biyu sashi na ɗari biyu da sittin zuwa ɗari biyu da sittin da takwas na shi kundin tsare-tsaren laifuffuka na penal code ya tanadi hukunci tun daga shekara biyu har zuwa shekara biyar da shekara bakwai a ƙarƙashin sashi na ɗari biyu da saba'in da ɗaya na cewa idan an ci zarafin yara ko an malcutin ɗinsu ko ka sa sun ji ciwo ko ka yi musu wani abu domin yara amana ce da Allah yake bayarwa idan duk abin da kai musu to wai banda ma dokokin da na ƙasa da suka sadar da abin da za mutum Allah ba zai bar mutum ba za a yi mishi wannan hukunci sannan kuma a yanzu da nake ciki akwai wannan dokoki ma da gwamnati ta yi a wannan shekarar wato za ta yi fasin ɗin shi violence against person prohibition act 2015 an yi shi ne a watanni shi ma wannan ya samar da yadda za a kare haƙoƙin yara da ya ma hana uba ya gudu ya bar yara ko da uwarsu ko kuma eh, mace idan tana ta kaba musamman a kudancin eh, Najeriya yadda ake sata ta shiga wani irin halaye sannan kuma ya kare irin yadda eh, idan an ci zarafin yaro shi ma ko kuma uba ya gudu ko kuma ita ma uwa ta kama ta yadda yaronta ba ta kula da shi ba sannan kuma ha'ilayo ya hana yi wa yara 'yan mata um, kaciya sannan ya hana irin uwa ko mutum ya domin akwai mazan da ake samu da za su shiga cewa da matansu da yaransu wani lokacin kawai saboda zafin ransu ya kore ta ya ce ta fita daga gidan shi wannan tsarin da ya zo wannan na shekara da aka fara da aka yi shi a wannan shekarar ya hana cin wannan zan namiji ya ci zarafin mace a irin wannan haka akwai abubuwa da idan kuma har mutum ya yi ga tanadi tanadin da hukunci da doka da hukunci ya tanada za a yi mishi duk wani abu da zai ci zarafi ko da zai da bata ma yara ko da traditional harmful practices din ko yi ma yaro tsage ko wani abu duk ya zo ya hahana ba ma mata ba ko yara har ma maza ya kare musu haƙoƙinsu su eh, don haka ne ma ya koma cewa cin zarafin dan adam haƙƙi ɗan adam ba ma cin zarafin mata ba ya haɗa da mata da maza da yara da manya ƙanana ne ko ma wane ne ya haɗa ya kare haƙƙoƙinsu da yaran da ake samu ake cin zarafinsu ankle um, kamar baffansu na gida ko iyayensu ma su ga ci zarafinsu ta neman su wasu yaran ma za ka ga har sun zo sun samu ciki sun zo sun haihu ga shi ubanta ne ko kuma kanin mahaifinta ne ya yi irin wani to duk ya tanadi irin wannan da hukunci wanda kuma hukuncin nan ma ba ma ya tsaraya hukuncin faɗe ne hukuncin faɗe kuma ɗaurin rai da rai ne ake yi To za mu ce yanzu su al'umma menene nasu gudunmawa dangane da magance irin wannan matsala? Babbar gudunmawar al'umma shine na farko su sa idanu akan kan yaransu. sannan kuma na biyu idan waɗannan abubuwan sun faru su daina kallon wanda aka yi wa su daina kyamar shi wanda aka yi wa laifin abin abin ya faru a kan shi ɗakin victim ɗin ko faɗe ko kuma ta samu an ci zarafin da ne ko malamin ta ne domin za a ji mutane suna ce a ah, ai wannan malamin ta an ci yayi kaza a ah, ai lalle karshen ta ya faru to su daina duba irin wannan daina kuma kyamar irin wa'annan yara a'a a kyamar ta koma a gan akan shi wanda ya aikata wannan laifin sannan kuma idan har sun gani mutum ya gani ɗanka kada mu jawo da irin yanayin ɗabi'unmu na da ɗadin na kowa ne idan har ka ga abu zai faru a kan ɗan wani so ka yi lalle lalle daga yadda za ka taimaka ka hana sannan mu ba mu yaran mu tarbiyya ta gari sannan mu tabbatar mu al'umma ta dinga taimakawa tana ganin cewa an tsaye da hukunci kada a kirawo ka shaida ka san abin da ya faru ka metse ka ce kai ba za ka je ba ko kuma ka je yau baka ba da shaida ba ana sake neman ka ka ki koma a ka taimaka ka koma domin sai ana samun hukunci sannan za al'umma za ta zauna lafiya sannan zai yi kuma zama darasi ga wani ma wanda yake tunanin zai yi insha Allah ba zai ƙoƙari da ya aikata ba. To a gaida barista Maryam Ahmed Sabo. Yanzu kuma ga filin dafe-dafe wanda Lamis Maryam Murtala za ta gabatar da shirin. salamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da warhaka. To yau a kicin ɗin za mu nuna yadda ake yin gireba. Kowa ya san gireba dai ta ƙasar Hausa. Wato tana cikin irin kayan ɗan tanɗe-tanɗe da lashe-lashe da wani lokaci in an yi baƙi za ka iya ba su. a'a ko yara ne za a iya ɗan ba su in za su je makarantar islamiyya haka a'a ko kuma ana amfani da shi wajen idan an yi gara za a yi wa mace aure za a kai mata gara za a yi amfani da ita to ita dai gireba yadda ake yin ta da fulawa ake yi za a samu fulawa za a samu mai misali idan za ki gwangwani biyu za ki samu manki ko gwangwani ɗaya sannan za ki samu sukari amma shi sukarin daka shi ake ya zama gari idan sukarin ki ya zama gari misali shi ma gwangwani ki daka shi ki daka shi idan ya zama gari sai ki haɗa shi da fulawan nan gwangwani uku bayan kin tankade, sai ki zuba sai ki cakuɗa ki cakuɗa idan kika cakuɗa shi sai ki kawo man nan sai ki dinga zuba a ciki kina gaurayawa kina zuba a ciki kina gaurayawa ita gireba ba a kwaba ta da ruwa man nan shine kawai abin da ake kwabawa da shi don haka sai uwar gida bayan ta kwaba ta tabbatar sun murzu sun murzu sosai kalar fulawa za ta canza ta. saboda farace fulawa to in aka yi zuzzuba mata waɗannan abubuwan za a ga cewar ta canza kala ta canza yanayin. don haka sai uwar gida ta zo ta fara mulmula ta kamar yadda ake mulmula gireba. ba mulmule ake mata kamar mulmulan ko a ce kwallo ba a'a ita yadda ake yanayin ta juya ta zaki dinga yi tana haɗewa kina juyawa daga nan zaki iya ɗan dandaɗe ta da ɗaya hannun naki ki dandaɗe ki dandaɗe wuri da in kina so kafin ki gasa zaki samu riɗi sai ki ɗan barbaɗa a kai ki barbaɗa riɗin ki sannan sai ki zo ki samu kaskon da zaki gasa ko faranti ko tire na gashi sai ki jera a jiki in kika jera a ciki sai ki zo ki sa shi a abin gashi idan uwar gida abin gashin zamani za ta gasa to dama akan dan kunna wutar gurin ya dan yi dumi kafin a sa idan kuma a namu na gargajiya zaki yi to dama kin san yadda muke yi wuta ce za a sa a jera su akan tire sai kuma a rufe tire a kai sai a daɗa ɗora wata wuta garwashin wuta a kai sai ki gasa gire baki idan ta gasu za ki tarar cewar samanta ya yi baki ƙasanta ma yi baki haka yanayin ta ba baki kirin can ba ko kuma in ce miki ruwan ƙasa haka ike zama to ah, gireba ki ta gaske nan uwar gida wannan shine yadda ake yin gireba To madalla mun gode lamis mai ya Murtala da wannan abinci da kika koya mana. Greba ku. Greba. Kin ce biki taba ci ba? Ban taba ci ba. Ya kamata ta aiko mana na taba ci. Ai kin san ah. tana da makarantar koyar da girke-girke. To da muka je oh, Kano ta aiko mana. To yayi kyau. To Jamila da Ibrahim Jarmai mun dai ji abin da aka tattauna a kai me zamu ce a gurguje. Gaskiya mutane su san hakkin kansu, hakkin su domin su san yadda za su kare kansu. sannan maganar al'ada da ake ko kunya ta sa mutum ya danne hakkin kanshi da kanshi kamata ya kawar da wannan gaskiya to madalla karshen shirin namu kenan na yau da fatan kun ji daɗin shi sai kuma goben Allah kai mu zamu ji wani sabon shirin a madadin Jamila Kabiru Fage da Ibrahim Jirmai da wanda ya hada mana sauti Daniel Brown da injiniyan mu shi wanni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.